of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimacin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya samu rauni a kai a jiya Asabar amma yana nan lafiya a cewar kwamitin yakin neman zabensa bayan da aka yi harbi a setin wurin da yake tsaye a wurin wani gangamin yakin neman zaɓe a jihar Pennsylvania. Faruwar lamarin ya sa shugaban Amurka Joe Biden fidda sanarwa inda ya yi Allah wadai da tashin hankalin siyasa. Na yi farin cikin jin cewa yana nan lafiya a cewar sanarwar Biden. Ina yi masa addu'a da iyalinsa da kuma duk waɗanda suka halarci taron yayin da muke jiran ƙarin bayani. Ni da uwar gida na Jill muna gode wa jami'an leƙen asirin ƙasar da suka yi hanzarin kare shi. Irin wannan tashin hankalin bai da mazauni a Amurka dole ne mu haɗa kai a matsayinmu na ƙasa ɗaya mu yi Allah wadai da shi. Bayan mintoci kaɗan, Biden ya yi magana da manema labarai kuma ya ce yana fatan yin magana da Trump nan ba da jimawa ba. da aka tambaye shi ko yana gani an yi yunkurin kashe tsohon shugaban ne sai dai ya ce yana da nasa ra'ayin amma ba shi da sahihan hujjoji. Trump dai yana kan bayani ne akan wasu alkalima na baki da ke tsallako iyakar kasar sai aka fara jin kara harbe-harbe a wurin taron. Nan take jami'an ba da kariya suka garzaya wurinsa kuma an ci gaba da jin kara harbin yayin da jami'an ke kula da shi. Isra'ila ta kai wani gagarumin hari ta sama a jiya Asabar a kudancin zirin Gaza wanda ta ce ya auna wani kwamandan reshen sojan Hamas Muhammad Dayif ne. Hamas ta ce an kashe Falasɗinawa akalla casa'in tare da jakkata wasu fiye da ɗari uku yayin da babban jami'a kungiyar Hamas Khalil Alhaya ya shaidawa Al Jazeera cewa Dayif na nan da ransa. A wani taron manema labarai, Netanyahu ya ce babban burin a ƙarshe shine Isra'ila za ta gama da dukkan shugabannin sojan Hamas, ya kuma ce Muhammad Dayif wanda Isra'ila ta sha ƙoƙarin ta kashe shi, shi ke da alhakin mutuwar 'yan Isra'ila da yawa. alhakin zubar da jinin isra'ilawa da yawa na a kansa a cewar Netanyahu. A farkon lokacin da aka fara kai farmakin na fadda doka wacce ta ce duk 'yan Hamas masu kisa su san cewa kwanansu ya ƙare daga sama har ƙasa. Jama'an Hamas sun ce harin ya taɓa wani yankin ƙasa a tekun Mediterranean da ake kira almawasi inda Isra'ila ta ce babu abin da zai samu Falasɗinawa idan suka bar wasu wurare a Gaza suka koma can. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Asabar wata kotun ɗaukaka ƙara ta wanke tsohon Prime Ministan Pakistan Imran Khan da matarsa bisa zarginsu da yin auren da ya saba wa shari'ar musulunci a shekarar 2018 laifin da aka riga aka yanke wa kowannen su hukuncin ɗaurin shekara bakwai a gidan yari. Sai dai kuma ba tare da ɓata lokaci ba hukumomin ƙasar sun sake kama kan ɗan shekaru 71 wanda ya fi shahara a siyasar ƙasar Pakistan da matarsa ta uku Bushra Bibi bisa ga wasu sabbin tuhume-tuhume da ake masu ciki har da rashawa da kuma zaga yi wa sojoji da sauran wasu hukumomin gwamnati tarzoma. An dai yanke hukuncin tuhumar da ake wa tsohon firayim ministan da matarsa ne a watan Fabrairu na saba dokar musulunci ta hanyar kin kiyaye ka'idojin idda tsawon wata uku tsakanin lokacin da auren bibi ya mutu da kuma lokacin da suka yi aure. Kotun tarayya ta yanke hukunci a jiya Asabar a kan cewa masu gabatar da karar sun kasa ba da hujjoji kan shari'ar. Asabar da haka an wanke waɗanda ake tuhumar daga laifin. Kotun ta ƙara da cewa an ba da umarnin a sake su ba tare da bata lokaci ba idan dai babu buƙatar a tsare su akan wani laifin. Amma jam'iyyar kan ta PTI ta ce bayan hukuncin da aka yanke hukumomin ƙasar sun sake fadda sabon sammacin kama su kuma sun hana ma'auratan barin gidan yarin da suke tsare a kusa da Islamabad babban birnin kasar. 'Yan sandan kasar Kenya sun faɗa a jiya Asabar cewa sun gano ƙarin jakukkuna cike da sassan jikin mace a wani bincike da suka yi a wani wurin zubar da bola lamarin da ya tada hankali da kuma fusatar da 'yan kasar. Jami'an tsaro sun yi ta zagaye da binciken wurin a unguwar Mukuru ta marasa galihu tun daga lokacin da aka tsinci gawarwakin mata akalla shida a shekarar jiya Juma'a a cikin buhuna akan bolar. hukumar binciken manyan laifuka ta dci ta kasar ta faɗa a jiya asabar cewa an sake gano wasu jakukuna guda biyar a wurin da a baya ake haƙo duwatsu uku daga cikinsu na kunshe da sassan jikin mace ciki har da kafafuwa da aka daddatse muna so mu tabbatar wa jama'a cewa za mu yi binciken kwakwaf kuma zai taɓo abubuwa da yawa ciki har da yiwuwar ayyukan 'yan kungiyar asiri da masu kisan kai a cewar hukumar a cikin wata sanarwa. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba. Assalamu alaikum. mu da wannan lokaci. Sannu mu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke tabo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin yanar gizo. Sunana Halima Abdulrauf, jagorar shirin. a cikin shirin na wannan makon mun kawo muku fitacciyar 'yar kasuwa mai gabatar da damammaki ga matasa a arewacin najeriya gani yadda take amfani da dandalin sada zumunta wajen haɗa kan matasa guri guda ta taimaka musu wajen cimma buri na rayuwa malama Hauwa liman da ita ce mai kungiyar inspire for impact initiative kamfanin africa baya da saura wasu ayyuka wacce za ta fara da gabatar mana da kanta assalamu alaikum rahmatullah sunana Hauwa liman kuma ni ce na samar da initiative na da ake kira inspire for fact wanda yake kuɗa da matasa da mata yake ba su gudunmawa domin inganta rayuwarsu da kuma taimaka musu wajen ganin cewa suna kuma ba da tasu gudunmawar wajen kawo ci gaban al'umma gaba ki daya sannan kuma a halin yanzu na kasance mai bawa mataimakin shugaban kasa shawara akan harkokin da suka shafi mata da matasa wato technical advisor kenan baya ga haka ni na samar da kamfanin nan da ake kira da africa kaya wanda muna samar da kayayyaki na mata na sakawa wanda ya yi fice ta fannin abin ake kira modest fashion. To malama ya aka yi kika tsunduma cikin waɗannan ayyukan ki? To alhamdulillah abin da ya sa na fara wannan gangami na damammaki na matasa da ake malakabi da opportunity summit a turance ba wani abu bane ba illa na ɗaya tarihin aikin da na yi da hukumar yi wa ƙasa hidima ta NYSC ta bani dama na yi hulɗa da matasa da yawa kamar a ce shekaru goma sha hudu haka wanda ya bani dama na fahimci na kasun da matasa mu musamman na arewa muke da shi ta fannin amfani da waɗannan damammakin na gida da wajen najeriya domin ganin cewa mutum ya gina kan shi ya amfanar da kanshi ya zama ya kasance mai dogaro da shi to alhamdulillah wannan na kasun da na ga muna da shi ganin cewa ni kaina na samu shiga guraben waɗannan damammakin a ciki da wajen najeriya kuma na ga yadda waɗannan damammakin suka bani damar inganta rayuwa rayuwata da kuma ƙaro ilimi da ƙarin sanin yadda zan tafi da sana'ata da abubuwa da dama sai na ga cewa lilawar sulihi da akwai matasa jajirtattu a arewa da su ma in suka samu wannan daman za su yi amfani da shi ta hanyar da ya kamata to amma me a su ba su da masaniya akan inda waɗannan damammakin suke da kuma hanyoyin da za su bi domin ganin sun samu amfana da su misali kamar kin ga wannan shirin na Mandela Washington Fellowship da ake faɗa na gwamnati gwamnatin kasar amurka da kuma initiatives haka na cikin nigeria kamar na export promotion council wanda suke badawa na mutane masu sana'a a cikin gida wanda suke da sha'awar bunƙasa kasuwancin su ya zama na suna fitar da shi to kin ga mutane mu kananan 'yan kasuwa mu matasa ba su san da wannan damar ba su ganin na amfana da irin waɗannan damammaki shi yasa naga ina da sha'awar in dawo ni ma kuma in zo in bada faɗakarwa ga matasa mu su wannan gwagwarmayar da na yi da matasa na masu yi wa ƙasa hidima kamar yadda na faɗa miki yake a baya ya bani ikon na fahimci halayyarsu da ɗabi'unsu da kuma yanda zamanin ya sauya da kuma na kasun da matasan musamman arewa muke da shi na wajen amfani da damammakin da ake kawowa domin ganin cewa an bunƙasa rayuwar matasa misali za ga cewa duk wani tsari na inganta rayuwa. Na'am, ki bada misali akan wasu ayyukan da matasan arewa ba sa samun damar shiga. Misali zaki ga kamar duk wasu tsari da gwamnatin tarayya za ta fito da shi na tallafawa wa matasa ganin cewa sun kasance masu dogaro da kai akan yi haɗin gwiwa da ita hukumar yi wa ƙasa hidima to na duba na ga cewa a lokuta da dama matasanmu ba su cika ribata waɗannan damammaki ba ana barin su a baya wasu su zaki ga misali ana kawo waɗannan damammakin nan a yayin yadda ake ba su horo na shiga kam su akasarin mu zaki ga su ne masu karɓan exit su fita su kinga ba su ma san an yi ba so sai na ga ta yaya zai zama na cewa muna zaburar da su muna sanar da su akan cewa da akwai waɗannan wannan damammakin ba lallai mutum sai aikin gwamnati bane zai iya yi ya zama ya kasance mai dogaro da kanshi su wannan na ɗaya daga cikin abubuwan da ya zaburar da ni ya kuma sa na tsanduma cikin wannan aiki da nake yi na tallafa wa matasa domin ganin cewa sun kasance 'yan ƙasa na gari masu kuma dogaro da kansu a cikin makon nan kika kammala wani gagarumin taron baiwa matasa damar cin moriyar abubuwa na ci gaba ya kika samu haɗin gwiwar mutane kama daga bangaren gwamnati ƙungiyoyi da waɗanda suka yi fice a kafofin sada zumunta. To alhamdulillah abun da zan ce ya ba mu dama a cikin kankanin lokaci har ya zama na baya ga lokacin da muka kaddama da wannan gangami na damamaki a Kano a watan Mayu a cikin ɗan kankanin lokaci kuma mun samu gudanar da na biyu a nan jihar Kaduna burin da muke da shi na ganin cewa kudurin da muke da shi na matasa dubu goma mun kai magaci ba. So alhamdulillah masu ruwa da tsaki a ciki waɗanda suke da sha. sha'awar ganin cewa halin da matasanmu suke ciki sun fita daga shi sun ba da matukar gudunmawa mai inganci ganin cewa ba mu karaya ba kamar misali jami'ar jihar kaduna kaduna state university um, sun ba mu gudunmawar da ta kamata duk wasu stakeholders mu da wasu partners din wanda muke haɗin gwiwa da su wajen ganin cewa mun gudanar da taron nan kaddamar da taron da muka yi a kano ya ba su tabbacin cewa da gaske muke kuma mun nuna cewa ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba za mu yi iya bakin ƙoƙarin mu ganin cewa cewa mun ba da gudunmawa ganin cewa matasanmu sun kasance na gari masu kuma burin zama da kafafuwan su kuma masu ingancin da cewa su ma za su ba da tasu gudunmawar wajen gina al'umma so wannan um, gudunmawar da muka samu daga different masu ruwa da tsaki a cikin harkar nan ya tallafa mana matuka kin ga misali ministan matasa shi ma wannan abu da suka yi a Kano ya ba su kwarin gwiwa ganin cewa da gaske muke yi suka zo suka halarci na Kaduna mun samu manyan mutane da masu ruwa da tsaki cikin harkar matasa sun ga cewa eh wannan kuduri da muka ɗauko mai bullewa ne shi yasa muka samu nasarar ganin cewa mun ci gaba da shi a cikin lokaci kankani alhamdulillah. Wannan ba shine karan farko da kika shirya irin wannan gangami ba a cikin kasa da wata biyu kika gudanar da na farko ya kika sami irin wannan nasara a cikin kankanin lokaci. Zan iya cewa abubuwa da dama suke faruwa wanda suke bani gudunmawa ina tafi da al'amura na yanda nake tafiya da su a yanzu sun haɗa da na farko kamar kamar yadda na faɗa miki wannan sense of purpose din wannan yana zaburar da kai a kullum ya baka gudunmawa na biyu mai gida na alhamdulillah yana da sha'awar abin da nake yi dantin da shi ma kan shi yana da sha'awar ganin cewa rayuwar matasa da mata ya inganta so yana bani gudunmawa ɗari bisa ɗari sannan kuma dole zai zama cewa in ka tsara abu kai planning din shi zai zama cewa ka kawo waɗanda za su baka gudunmawa kin ga kamar akan business ina na kafa ma'aikata waɗanda wanda ina nan bana nan aiki zai ci gaba ba zai tsaya ba to kin sun san yadda ake tafi da aikin wajen yau da gobe sun san komi kuma amintattu waɗanda sun fahimci structure din kamfanin da yadda ake tafi da shi so ko ina nan ko bana nan Afirka baya aiki ba zai tsaya ba. Baya ga haka kuma a fannin shi Inspire for Impact muna da collaborations muna da organizing committee kamar kin ga na summit din nan muna da committee na tsara wannan shirin kuma ba wani abu bane ba illa abuwa ne ne a zagaye da kai waɗanda kuke harkar tare. In ya zama na cewa tunaninku ya tafi a kan tsari ɗaya za ki ga cewa za su ba da matukar gudunmawa yadda ya kamata. To masu sauraro kar ku sha'afa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga daga nan murya Amurka. Yanzu za mu koma ga malama baya ga irin wannan gangami a dandalin sada zumunta da ma na zahiri wanda kika ce kina son ki cimma burin mutane dubu goma a cikin kankanin lokaci. Menene matakin gaba idan aka kammala irin wannan taro ko gangami? Kin ga kamar yadda muka tsara idan gangamin mun yi mun gama ba wai shi kenan daga nan an tashi ba a'a muna kaddamar da matattara haka ta matasa kamar wata kungiya ce haka ta matasa wanda su kuma za su dauka a karan kansu ya zamana su suna horan mana da yara masu masu tasowa kamar na secondary tunda kinga akasarin waɗanda yanzu muke hulɗar da su ɗalibai ne wanda suke a jami'a da kuma wanda suke yi ma ƙasa hidima da kuma wanda sun gama yi wa ƙasa hidima to alhamdulillah abun farin ciki zaki ga yanzu su da kansu suke kawo kansu su ce suna so su ba da gudunmawa wajen ganin sun horar da su kuma 'yan secondary school ɗin kamar je a taron kaduna abun ya ba mu matukar sha'awa yanda muka samu waɗanda mun yi taro a zariya ranar asabar da ya wuce amma suka garzayo suka taho kaduna saboda karuwar da su suka yi a can suka zo participating a wannan gangami da muka yi yan jami'a ne kuma suka nuna mana sha'awar na su kuma za su ba da horo ga ɗalibai yan secondary school so kin ga idan wannan movement da muka fito da shi ya tafi a haka kin ga za mu samu sauyi a yanayin zaman banza da ake yi da kuma zama kara zube na matasan mu to yanzu menene magana ta karshe da zaki yi wa matasa shawara ta ta karshe ga matasa akan amfani da damammaki shine mulilai wa rasulihi su farga san da cewa da gaske ne ba karya ba ne ba waɗannan damammakin a ci da wajen Najeriya da akwai su ana amfana da su wasu mu sun amfana da su kuma lillahi wa rasulihi wata dama in ka same ta za ta canza maka rayuwarka gabaki daya zai baka damar da za ka karfafa ayyukan da kake kowanne ne. Muna godiya. To masu sauraro gabaki daya kuma nan muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka sai kuma babbar bakuwanmu da ta kasance tare da mu a cikin shirin ni Halima Abdulrauf da na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin koshin lafiya bi salam madalla yanzu kuma sai maimakon shirin lafiya uwar jiki da hawa umar za ta gabatar Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan kula da fata. A ranar Litinin ɗin da ta gabata takwas ga watan Yuli ne ranar bikin kula da lafiyar fata ta duniya. Sunana Hauwa Umar. Kungiyar kungiyar kwararrun likitocin fata ta duniya wato International League for Dermatological Society wanda kungiyoyin likitocin fata na kasashen duniya ke ciki, ciki har da Najeriya daga ya dace a fitar da rana guda daya a shekara domin wayar da kan jama'a kan cututtukan fata da kuma yadda za a kula da lafiyar fata. Kuma ranar ta zama babbar rana musamman ga likitocin fata saboda rana ce ta faɗakarwa da ilmantarwa da kuma tattaunawa domin ƙara wa juna sani a tsakanin likitocin fata. fata domin inganta lafiyar fata a tsakanin al'umma. Wannan ya sa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako ya tattauna da kwararriyar likita a bangaren fata Dr. Zainab Ibrahim Babba da ke asibitin koyarwa na karamar hukumar gwagwala da a birnin tarayya Abuja inda ta fara da yi mana bayani game da mahimmancin wannan rana. Za a mai da hankali ne wajen wayar da kan jama'a ta hanyar rediyo talabijin da su social media na zamani a kuma tattaunawa da yadda za mu ba da gudunmuwa saboda ba mu da yawa akwai karancin likitocin fatar mukan yi horarwa ga sauran ma'aikata na lafiya sannan kuma mukan bar asibiti saboda yawanci duk masu matsala dai asibiti za su zo wani lokacin kuma ba kowa ne ma yake iya samun damar ya zo asibitin ba saboda haka muna zuwa makarantu mu je kaman kasuwanni mu je idp camps muna zuwa haka unguwanni ma lunguna mai kama outreaches mu ba da magani mu duba mutane saboda dai a san cewa akwai likitocin fata kuma akwai inda za a duba a samu sauƙin likita yaya za a kwatanta yawan masu fama da cututtukan fata a duniya to a cikin kusan mutane biliyan takwas da yan kai da ake faɗa na duniya akwai mutum kimanin biliyan ɗaya da miliyan takwas masu ciwon fata sannan kusan mutum biliyan uku ba su da samun kulawa ta ganin likitocin fata sannan akwai su sassan duniya wanda sai ya ɗauke su kusan ma shekara biyu kafin mutum ya ga ƙwararren likitan fata su cututtukan fata duk da ba su fiye zuwa zuwa da gaggawa ba amma gaskiya cututtuka ne da suke da matsantawa kuma duk wanda yake tare da ciwon fata gaskiya yawanci suna cikin damuwa mai tsanani sosai kamar wasu irin cututtukan fata ne aka fi samu ko kuma gani musamman a nan najeriya abinda muke gani a najeriya ba wai ya bambanta bane ba sosai da sauran abin da ake gani a wasu sassan na duniya duk da akwai wato matsalolin da sun fi shafar bakar fata fata akan farar fata a nan din kamar irin ciwon kurajen fuska wanda ake ce ma acne ko pimples a turanci yawanci yana matsanta ma musamman matasa kusan kashi 80 na matasa za su iya samun wannan matsala sannan akwai wasu cututtuka kamar eczema wani lokacin akwai cuwuka da suke kamar na canjin kala ko dai jiki ya haske da yawa kamar vitiligo ko kuma um, jiki ɗin ya yi duhu shi ma akwai kashe-kashen matsalolin da suke kawo irin wannan ɗin sannan kuma kin ga kamar lalurar zabiya din nan yawanci matsala ce da ta fi shafar mu nan a nahiyar afirka saboda kusan duk mutum daya a cikin mutum dubu biyar yana iya samun wannan ciwo a haife shi da zabiya ɗin sannan wanda kuma a kasashen turai su kusan mutum a cikin mutum dubu ashirin sau da kakin ga ya fi ga matsalan mu a kansu to kuma wa'annan masu ciwon zabiya gaskiya suna da babbar damuwa musamman ta saboda suna da saurin samun skin cancer saboda jikinsu baya son rana sosai to akwai kuma yanayi na kamar kwayar halitta da suke iya sa nau'i daban-daban na ciwo kamar su cin ruwa ko makero ko maruru ko motar um, dare wanda muke ce ma herpes simplex virus sannan kuma akwai wasu yanayi suma da ake ce musu infestations a turance kamar misali scabies wanda wani kamar dan kwaye kwaro ne haka su wannan irin wayannan cututtuka kusan ma World Health Organization sun ware su akan cututtuka ne wayanda ba a basu kulawa su ana ce musu neglected tropical diseases saboda cututtuka ne da suke shafar mutane wayanda suke da dan rauni haka da kuma cewa suna wanzuwa a cikin mutane kuma suna kawo babban matsala musamman kamar a ce matsalar ciwon koda sannan banda wayannan kuma kisan likitocin fata muna ganin cututtuka na farce da kuma gashi misali kamar a ce zubar gashi shi scabies din nan ana ce mishi karzuwa yawanci yana wanzuwa cikin mutane a inda akwai cuɗanya da yawa ko kuma cunkoso kamar irin a ce a gida akwai overcrowding akwai mutane da yawa da suke kwanciya a ɗaki ɗaya ko kuma kamar yanayin irin makarantu ko irin su prison da makamantansu haka. To likita ko menene dalilin da ya sa muka fi samun waɗannan cututtukan na fata? Wasu cututtukan nan dai da ya damansu gaskiya gaskiya ana gadon su ne misali kamar shi zabiya dinnan da na ce miki ana gadon sa sannan akwai wasu kamar autoimmune diseases kamar shi wannan daukewar kala wato vitiligo shi ma ana a ce kashi biyu kula da musamman ga mata a kiyaye wayannan abubuwa masu sa haske gyaran fata ba hasken fata ne kadai abinda ake yi na gyaran fata ba sannan kuma a kiyaye yawan shiga rana mai tsanani lokacin da rana ta fi zafi saboda ita fata da rana kamar ba abokan juna bane ba tafin da haka kuma matsalolin fata wani lokacin ba wai kawai a iya fatan ba ne idan cikin lafiyar jiki ya yi kyau to ita kanta fata za ta yi lafiya so mun kan ce a dinga yawan yawan shan ruwa sosai a motsa jiki a ci abinci mai lafiya um, a sami isasshen bacci to duk waɗannan suna cikin abubuwan da ya kamata a lura da su a sannan kuma idan akwai damuwa ta fata din ya kamata a nemi shawarar likitocin fata a aji a gansu a kan lokaci sannan akwai wasu cututtukan kuma na fata din da sukan zo da wasu cututtuka na sauran sassan jiki kamar misali irin masu um, diabetes suna iya zuwa da bush bushewar fata ko kuma yawan kuraje to a nan ma wani lokacin sai an duba ita wannan matsalar ciwon suga din tare kuma da magani na shi ciwon fata din baki daya to likita menene ma illar bleaching wanda ya zama kamar ruwan dare a tsakanin al'umma musamman ma a nan Najeriya wato karin haske na fata shi ma yanzu wani abu ne da muke yawan ganin matsalolinsa sosai a asibiti kuma yanzu harkar bleaching din nan ba yara ƙanana ba ba manya ba ba maza ba ba mata ba duka kowa kusan yana yi sannan kuma ko da abu a fata aka shafa mutane sukan manta cewa um, abun nan yana iya karasawa yana shiga cikin sauran bangarori na jikinsu akwai abin da aka shafa a fata ka zai je ya kwanta a cikin koda ko kuma ya je ga kwakwalwa ma ya kawo kuma wasu matsaloli sannan kuma akwai matsalolin da ita fatar kaɗai yake ma shafa kamar misali ya mushewar fata da nuna alamun tsufa da wuri ko canjin kala na fata hanyar mai zamana mutum in fari ne baki ya rode rode haka fari da baki ko kuma haka wani lokacin saboda fatan ya zamana ba ta da kwari ta siɗe saboda abin da ake shashafa mata wani lokacin zaka ga har akwai kwanciyar jijiyoyin jini a fuska sannan kuma akwai irin yanayi na warin jiki wani kamar karnin kifi haka muna ce mishi fish odor syndrome akwai yanda da yawa kuma za su zo kamar da nan karwa wasu ba su san ce cewa wai abin da suke amfani da shi ne bai biya sa musu ba akwai inda kuma zaka ga aka kwanciyar gashi a fuska kamar misali mata da bai kamata normally suna da gashi a fuska su ba zaka ga suna da gashi a fuska duk da akwai wasu dalilai da suke sa irin wannan gashi na fuska din ba wai shi bleaching ɗin kadai ba daga karshe wace shawara ko kuma jan hankali zaki yi wa masu sauraron mu game da lafiyar fata ina son a daina kyamar masu ciwon fata saboda yawanci suna cikin damuwa da matsalar da take tare da su sannan kuma ina son mata musamman su san cewa shafe-shafe ko amfani da sabulai ko allurori masu sa haske ba shi kadai ne kyau ko lafiyar fata ba sannan kuma abubuwan nan suna dauke da matsaloli da dama kamar yadda muka dan bayyana muka dan yi tsokaci a kansu sannan kuma idan aka samu wani canji na yanayi kamar ko kaikayin fata fata ko kuraje a fata ko canjin launi na fata ko kuma masu um, shi albinism wato zabiya ya kamata su zo asibiti don a dinga duba lafiyar su Duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin dukan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya. Madalla yanzu kuma sai nasihar Lahadi. Dominic Alancha na Dynamic World Assembly New jawabin mu cikin wannan mako mun doke shi daga littafi ta Matthew Sura ashirin da biyar aya talatin da daya zuwa arba'in. Wato ba za mu samu lokaci mu karanta wannan ba amma sakon da wannan wurin ke koyar mana Yesu ne ya koyar ma al'ummansa da cewa duk abin da za ka yi ka yi don Allah ba za ka yi don mutum ba ne domin sakamakonmu daga wurin Allah yake ranan karshe Allah zai tara mu ya mana shari'a idan kayi mai kyau zaka gaji mulkinsa in kuma kayi mummuna ba za ka gaji mulkinsa ba zai ba wa kowa sakamakonsa bisa ga abin da ya yi wannan wurin ya nuna mana a ciki ya ce mana duk abin da muka yi wa mutum dan adam to shi muka masa ya ce in mun ziyarce shi lokacin da yana kurkuku lokacin da bai da abinci mun ba shi abinci lokacin da bai da sutura mun saka masa sutura lokacin da yana kishin ruwa mun ba shi ruwa ya sha duk irin wayannan ayyukan in kama dan adam ne to Allah kake masa saboda haka ina kira ga al'umma na krista da na musulmi da kowa da kowa ka yi duk abin da za ka yi ka yi wa dan adam ba dan shi ba ne to dan Allah kake masa saboda a ranar karshe duk mai kyau da kowa ya aikata zai sa samu sakamakonsa idan ka aikata mummuna za ka samu mummunan sakamako amma in ka aikata mai kyau za ka samu sakamako mai kyau wanda shine ka gaji mulkin Allah saboda haka cikin wannan makon idan mun fita ayyukanmu mutuna mu yi ma dan adam alkhairi ranar karshe za mu samu sakamakonsa salamu alaikum shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku wuni lafiya.